وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke na cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na litinin yau muna 24 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma yake daidai da 24 a 25 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul hajji da ban gushe ba a cikin tafsirin ayata 28 kafin mu shiga tafsiri za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi a wannan yake cewa salamu alaikum wa rahmatullah malam dan Allah ina ina hukuncin mutum baligi wanda ya sha ruwa da gangan a watan ramadana wai domin yana samun domin ya samu damar yin aikinsa na leburanci wato aikin gini ba tare da wata matsalar kishirwa ba kuma wannan mutum yana da niyyar biyan wannan azumi da ya sha bayan watan ramadan idan ya samu dama watan ramadan ɗin masu ya samu dama samu dama to yana cewa wannan lamari ya yawaita tsakanin matasa da wasu magidanta a wannan lokaci na ramadan na farko ya kamata mu sani cewa ramadan azumin watan ramadan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci don abin da aka ce rukuni ma'ana a kansa ginin musulunci gaba ɗaya yake tsayawa kalmar shahada sai sallah sai azumi zakka hajji duk abin da aka ce masa rukuni babu shakka yana nuna maka girman sha'aninsa Allah subhanahu wata'ala ya farlanta azumin watan Ramadan ga dukkan wani baligi wanda wannan wata ya riske shi da ransa da lafiyarsa kuma yana mazaunin gida ba tare da wata larura da shari'a ta sauwaƙe masa ya ajiye azumi domin ta ba da Allah subhanahu wata'ala ya ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suke gabaninku da kuma ya ce kamar shahida minkum shahara falyasumhu wanda duk ya halarci wannan wata na ramadan to ya azumce shi wannan umarni ne ga dukkan wanda wannan umarnin ya shafa dukkan wani baligi ya shiga cikin wannan babu wanda aka huwa cewa cewa ya sha ruwa azumi sai waɗanda shari'a ta yi nasi a kansu kamar mara lafiya ko matafi ko tsoho da tsohuwar da ba za su iya yin azumi ba da sauran waɗanda shari'a ta ba wa rangwame cewa in ba za su yi azumi ba ga abin da za su yi amma baya ga waɗannan a mutum ba zai ƙi yin azumi ba leburori masu aikin wahala wannan ba za ka kira su marasa lafiya ba ba za ka kira wasu kuma matafiya ba ba kuma za ka kira su tsoho da tsohuwa ba saboda kaga duk ba sa cikin babban man kana minkum maridan ala safarin ba sa cikin wa alal ladina ku saboda al'asulu shi ne si azumi. asali shi ne dukkan wani lebura wajibi ne ya azumi kamar da kowa zai yi azumi sai da in ya shiga cikin wannan kasan to malamai sun yi magana akan waɗanda suke aiki na wahala waɗanda suke aikin wahala wanda azumi yake yi zama musu da wahala na farko duk mutumin da yake aikin wahala in azumi ya zo in akwai yadda zai yi ya canza lokacin aikinsa in abin a hannunsa yake zai iya canza aikin lokacin aikinsa ya mayar da shi da daddare saboda ya samu ya azumi to haka ya waje bai yi ko kuma ya ɗau hutu in yana da damar ɗaukan hutu na wannan aikin don ya samu yi wannan azumi ko da ma wani kamfani ne suke biyan shi ya mace zai yi hutu ba tare da da an biya shi ba wajibi ne ya haka ah, idan ya zanto duk wannan ba za ta samu ba ba zai iya canza lokacin ba domin lokacin da yake aikin ba zai iya karɓar canji ba da rana ne da rana zai yi ko kuma a'a ba zai iya tafiya hutu ba saboda ko dai ba za a ba shi hutun ba kuma zai iya canza sana'a ba wato duk dai wasu shawarar da za a ba shi ba za ta yiwu ba dole sai ya je wannan aiki to asali shine ya ɗauki sa. ya kwana da niyyar azumi ya tashi da azuminsa in ya je ya fara aiki in ya shiga wato wani hali da zai shiga wato matsanancin yanayi da azumin ba zai yiwu ba a haka yana iya ajiye wannan azumin amma abinda yawancin malamai suke cewa zai rike baki zai sha ruwan gwargwadon yadda zai samu karfi amma zai ci gaba da rike baki kuma bayan sallah ya rama wannan shi shine abinda yawancin malamai suke fatawa da shi in ya zanto na farko dai zai tashi da azumin kai ki tashi da azumi ya ce ai yau yana da aiki a ya tashi da azumin watakila in ya je ya ga cewa ya kai azumin ba tare da ya samu matsala ba ka zai tashi da azumin in ya je yana aiki aka je wani level da ya ga cewa aikin ba zai yiwu ba kishin ya kai masa matsanancin yanayi to sai ya sha gwargwadon abin da zai bashi karfin da zai ci gaba da aiki ba wai ta ci ba a ya dan sharuwar da yadda zai iya ci gaba da aiki sai kuma ci gaba da kama bakinsa har a sharuwa kuma sannan bayan sallah ya rama sau da ba kawai mutum don yana labar ba shi kenan sai kin azumi saboda ka zai tashi da azumi dole ne wannan in babu wata hanyar da zai bi in akwai wata hanyar da zai bi da zai canza canza sana'a in azumi ya zo da shi ba zai iya jurewa ba shi na sai canza sana'a ko ya tafi hutu in azumi ya zo ko ya rage yawan aikin da yake yi bakon ya yi aiki daga safe har yamma sai ya aiki zuwa lokacin da yake ganin zai iya sauran kuma sai ya samu ya huta amma dai shi azumi rukuni ne ba a wasa da shi rukuni ne ba a wasa da shi don haka waɗannan da suke yin wannan in wata fatawa suka samu ya kamata su ji cewa wannan fatawar ba haka take ba su yi aiki da abinda malamai masana shari'a suke fada wannan tana tambayar cewa mijinta baya fitar mutu da zakarfin da kai shin ya halatta ita ta fitar nata da na yaranta kuma idan ta fitar ya halatta ta ba wa iyayenta domin suna da matsananciyar bukata asali ita zakar da kai tana waje ba ne akan wanda yake da abincin da zai ci a wannan ranar kuma yake da rara a kansa wato in ka mallaki abin da zaka ci a yinin sauran da ya yi rara to zaka fi da masa zakar da kai ba wai sai mai wadata ba saboda haka idan ya zanto kina da abin da kika mallaka na abincinki abin da ya rarar za ki fitarwa da kanki zakka za ki fitarwa da 'ya'yanki idan shi uban ya ki fitar musu kika ga za ki yi wannan al'asulu shi ne a kansa wannan zakka take ba a kanki ba ta 'ya'yan a kansa take to amma idan ya ki saboda rashin tsoron Allah ki kika za ki yi to babu laifi ki yi musu kuma kina iya ba wa iyayenki wannan abin da kika fitar wannan kuma <clears throat> tana tambaya ne akan cewa miji ne yake wa matarsa kada ta kara taɓa masa kaya ko ta wanki kuma har yi Allah ya isa idan ta taɓa masa kayansa shin idan ta taba din ta wanke masa Allah ya isa za ta bi ta? tun da kaga haka lalle akwai wata jikakkiya da zai ce ka kara taɓa masa kaya a wanke masa ai taimakonsa aka yi mutum ya ce baya son wannan taimako kaga lallai akwai wani abu da aka yi masa sai ki kokari ku sasanta wannan fushin da yayi har ma ya ce baya son wani abu naki duk da cewa taimakon sa zaki yi sai ku sasanta na tabbata idan kika bi shi da lalama zai yafe miki in ya so sai ki ci gaba da yi masa wanki kamar yadda kike so kuma in kika wanke ba tare da yardarsa ba muna fatan Allah ya san ba za ta bi shi ba ba ta bi ba ta bi ba don ba shi ma ya faɗi haka ne watakila saboda bacin rai amma dai ku sasan din zai fi alheri akan ki zauna ki ta masa wanki baya so yana binki da Allah ya isa wannan kuma take maganar matar da mijinta baya ba ta hakkinta ta tsawon shekara guda shin me makomar ta makomarta to wannan haƙƙinta haƙƙinta ne kuma tana iya neman haƙƙinta ko dai ya dawo ya ci gaba da bata haƙƙinta ko kuma ya sauwaƙe mata in kuma ta ga za ta iya haƙuri ta zauna da shi a haka to wannan kuma zaɓinta ne ba yancinta ne babu wanda zai tirsasa mata idan har ta zaɓi ta zauna da shi amma dai tun da haƙƙinta ne ya riƙe to wannan tana da damar ta nemi haƙƙinta ko dai ya dawo mata ya ci gaba da mata hakkin ta ko kuma ya sauwake mata ta je ta yi wani auren ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى, وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير نعم Allah matsaukakin sarki yake cewa wa'azin finnasi bil hajji a tuka rijala ka yi wa mutane shela da aikin hajji za su zo maka tafiye a kafa wa ala kulli zabirin daga akan kuma kowane abun hawa mai damamman ciki ya tina min kulle fajjin za su zo daga kowane kwararo kowane lungu wanda yake mai nisa da ya shahadu manafi alahum domin su halarci abubuwan amfani da za su samu wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin su kuma ambaci sunan Allah a cikin wasu kwanaki sanannu alama razaqahum min bahimatil an'am bisa abinda ya azurta su na dabbobin ni'ima fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir ku ci daga wannan dabbobi kuma ku ciyar da wato galabaitaccen talaka daga wannan dabbobi a jiya <clears throat> mun yi magana akan wannan shela da annabi ibrahim alaihissalam ya yi da izinin allah da umarninsa na cewa allah subhanahu wata'ala ya wajabta wa bayansa zuwa hajji don haka su zo su yi hajji allah subhanahu wata'ala ya gaya masa cewa za a ansa wannan kiran nashi daga ko'ina akwai waɗanda ma za su zo a kafa wasu kuma akan abin hawa mun yi magana akan hajji akan abin hawa da kuma hajji a kafa wacce ce ta filada da muka yi bayanin cewa abin yana komawa ne zuwa ga wacce irin hajji ce za ka yi ta ka samu nutsuwa kuma ka cika ayyukan hajjinka yadda ya kamata idan ya zanto a kan abin hawan shi zai fi maka sauki kuma ka iya zuwa da ayyukan da ake bukata na hajji a kanka to kaga kai kan abin hawan ya fi idan kuma ya zanto a kafa din ka fi samun sakewa ka yi hajjin ka yadda ya kamata to a kafa ɗin jafi saboda ka ba a fifita wani yanayi akan wani yanayi duk da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hajjinsa tun daga farko har karshen ta akan abin hawansa to amma wannan akwai hikimomi cikin yin hakan da yawa kamar yadda muka yi ishara zuwa ga wasu daga ciki yana daga cikin hikimomin yin hakan domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zanto abin koyi ga al'ummarsa su fahimci cewa aikin hajji ba dole ne sai a kafa ba ya halatta kai kan abin hawa domin da a kafa yayi wasu za su iya matsawa kansu lalle sai sun yi a kafa amma tun da ya akan abin hawa kaga an fahimci halaccin yin hakan don haka akwai tausayawa al'ummarsa a cikin wannan sannan yana daga cikin hikima annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da a koyi ayyukan hajji daga wajensa khudhu anni manasikakum ko ta'khudhu anni manasikakum ku koyi ayyukan hajjin ku daga wajena saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam in yi aikin hajji a kafa to da yawa daga cikin mutane ba za su ga wasu abubuwan da yake yi ba sai wanda suke dab da shi kusa da shi to amma in yana kan abin hawa ko na nesa zai rika hango irin ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da aikin hajji kaga akwai hikima ta yayi hajjin sa akan abin hawa sannan kuma zai fi masa sauki domin yana ƙasa. to mutane ba lalle su bar shi ba ya iya zuwa duk inda zai je cikin sauki za a rika tare shi ce za a gaisa da shi ce za a yi masa tambaya ko wani abu irin wannan amma in yana kan abin hawa kaga mutane ba kowa da zai iya samun kusanci da shi ba har ya yi wannan ya har ya tare shi saboda haka dai akwai hikimomi da yawa da suka tattara a aikin annabi sallallahu alaihi wasallama aikin hajjinsa akan abin hawansa da haka dukkan wani aiki dukkan wani yanayi da za ka yi aikin hajji a cikinsa wanda zai baka dama ta iya aikin hajjin ka yadda ya kamata to wannan shine ya fi falala a haƙƙinka ko a kan abin hawa ko kuma a ƙasa mun yi bayanai da suka shafi wannan a baya sannan Allah ce ya shaɗu manafi alahu don su halarci abubuwan amfani da za su samu a cikin aikin hajji daga cikin almanafi akwai amfani na duniya akwai amfani na lahira akwai amfani na lada akwai kuma amfani na abin da za ka samu a nan duniya Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa aikin hajji yana tattare da amfani mai yawa amfani iri-iri akwai amfanin da za ka samu na duniya tun a wancan lokaci tun ma kafin zuwan musulunci larabawa sukan tafi hajji sana zai su kasuwanci a kasuwannin makka to bayan musulunci ya zo an farlanta musu aikin hajji sai wasu suke ganin kyakkyamin a ce su je hajji kuma su cika kasuwa suna sayin kaya ko suna sayarwa to shi ne Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu cewa wannan babu laifi laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi gare ku ku nemo ta falala ta ubangijinku da aka aka aka halatta musu su nemi wani abu na sha'anin duniya yayin da suke aikin hajji saboda haka aikin hajji mutum yana iya zuwa aikin hajji da niyyar hajji sannan kuma da niyyar ko kasuwanci ko ziyara ko haduwa da wasu mutane da sauransu haka wannan dai yana cikin manafi alahu kamar yadda zai iya samun amfanin nuka da dama wanda suka shafi suka shafi lahirarsa ayyukan da zai yi na neman kusanci da Allah subhanahu wata'ala daga dawafinsa da sa'ayinsa da zamansa a amina da zuwansa arfa da tsawon arfa da addu'o'i da zikiri da zai ta yi duk suna cikin manafi'a lahum da kuma gafarar da zai samu in ya samu dace ubangiji subhanahu ala ya karɓi wannan aiki nashi zai zanto ba shi da wani sakamako alhajji al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna idan umara ce mutum ya je annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajj mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna saboda ka zai samu kankarewar zunubansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man hajja wa lam yarfut wa lam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummuhu wanda duk zai je hajji ba tare da yayi abin da yake ba tsaba ko kuma yayi abin da yake saban Allah har ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai dawo kamar yadda mahaifin shi ta haife shi saboda haka kaga akwai amfani da dama da suka danganci addinin mutum da lahirarsa kamar da zai iya haduwa da manyan malamai wanda ba ya da hanyar da zai iya haduwa da su amma zai haɗu da su a can kuma ya karu da su ya amfana da su duk wanda yana daga cikin amfanin nuka da mutum zai samu a cikin aikin hajji baya ga wannan akwai amfanin nukan da suka shafi zamantakewa ko kuma akwai amfanin nukan da suka shafi tarbiya irin abubuwa da za ka koya wanda aikin hajji ne zai koya maka su kamar irin juriya da haƙuri da iya zama da mutane da kau da kai yayin da aka yi maka wani abin da ba daidai ba duk aikin hajji zai koya maka shi domin za ka haɗu da mutane iri-iri daban-daban wasu mutanen babu hanyar da za ku yi communication da su babu hanyar da za ku yi magana da su su zance ka kafance su saboda haka babu ma yadda za a yi ko in an yi maka wani abu ma ka iya mita har ka gaya musu ga abin da aka yi maka don ba ka jin yaren ka ba ka jin nasu sai da ita yaren kurane kuma ba lallai ne a irin haka ka yi zafin da kake so ka yi ba saboda ka akwai yanayi iri-iri wanda zai sa ka koyi haƙuri ka koyi juriya za ka ga cewa an yi maka kai ma kuma an jima za ka iya ma wani don har dai aka yi aka yi ma wani ya haƙura kai ma za ka ga cewa to don menene kai ma don an maka ba za ka yi haƙuri ba sannan ga daidaito da ake samu tsakanin mutane babu bambanci tsakanin manya da ƙanana babu bambanci tsakanin masu wadata da marasa shi babu bambanci tsakanin masu mulki da waɗanda ake mallaka dukkaninsu suna daidai ne a gaban Allah subhanahu wata'ala suna bai ɗaya a gaban ubangiji subhanahu wata'ala tun daga su da kuma irin ayyukan da za su yi da a inda za su yi su za ku yi sutura za ku shiga iri daya za ku yi ɗawafi tare za ku yi yi tare za ku je jifa tare duk wani abu za a yi shi tare inda za a tafi a kafa ku tafi tare a kafa ku da su saboda haka duk wannan yana nuna wato yana ƙara nuna wa mutane darasuka masu yawa sannan ga irin haɗin kai da za a iya samu na al'ummar duniya gaba ɗaya yayin da zai zanto a duka kowace al'umma kowace ƙabila ta duniya za su haɗu a wannan wuri a lokaci guda suna yin abubuwa iri ɗaya wannan babu shakka zumunci ne mai ƙarfi yake kulluwa tsakanin al'ummin duniya a wuri ne da za a iya zama a tattauna abubuwa da dama kamar yadda jiya na faɗa da yawa daga cikin wasu tarurruka da ƙasar saudiya sukan yi yi su ne a cikin waɗannan kwanaki saboda a lokacin ga alfarmar wuri ga kuma alfarmar lokaci ga kuma alfarmar aikin haikin kansa to sai ga albarkatu da yawa sun haɗu idan aka zauna kuma sai ka ga abin da aka tattauna a kansa ya yi albarka saboda haka akan zauna a shirya taro na ainihin tattalin arziki ko na zaman lafiya ko na siyasa duk akan iya shirya shi a irin wannan wuri a je a yi aikin hajji an gama a zauna a yi waɗannan tarurrukan kuma kaga an samu nasarori masu yawa a cikinsa abinda kawai ake nufi dai mutum ko ake bukata ga mutane shine ya zanto suna da gaskiyar wato alaƙa da ubangiji subhanahu wata'ala ya zama na abin da yake cikin zuciyarsu akwai wato zanto zuciyarsu cike take da ikhlasi suna yi don Allah kuma su nufi Allah da al'amuransu idan suka yi haka to babu shakka a aikin hajji wani taro ne wanda duniya babu irinsa babu irinsa babu kuma wata ƙasa a duniya da za ta iya haɗa wannan taron babu ita irin nasarori da ake gani babu wata ƙasa da za ta iya haɗa wannan taron ta irin wannan ta samu wannan nasarori saboda haka a shekaga ubangiji subhanahu wataala ya saman mana da wani taron haɗin kai da za a iya haɗe kan al'ummar musulmi akan wata wani gwadabe guda ɗaya akan wata manufa da al'ibla guda ɗaya idan ana su to amma saboda lalacewar zukatanmu da taɓarɓarewar tarbiyyarmu da rashin kyakkyawan shugabanci da al'ummar musulmi take fama da shi a duniya duka shi ya hana wannan almanafi'a ɗin da ubangiji ya faɗa amfanin nukan da suke ciki ya hana a girbe su ko a same su al'ummar duniya wato musulmi a duniya sun saki hanyar musuluncin sun saki koyarwar musuluncin hakanan shugabannin sun saki koyarwar musuluncin sai ya zanto aikin hajjin ana tafiya amma kuma waɗannan abubuwa da aka ambata sai ka ga cewa ba su samu ba za ga gashi ana zuwa aikin hajjin amma kuma amfanin da Allah ce da ya shaɗu manafi a lahun sai ga kuma ba a samunsa saboda mai saboda abin daga zuciya yake idan zuciya ta gyaru to duka komai sai ya gyaru amma in zuciya ta lalace to kuma babu abin da zai kyau babu kuma abin da zai gyaru saboda haka zaka ga wani ya je ma ya dawo amma maimakon ya dawo ka yau waladatu ummuhu sai ya dawo da tarin zunubai da tarin saban Allah ya je can ya yi kuntuka saban Allah iri-iri saboda haka maimakon ya dawo an wanke shi sai zai dawo da kaya niki-niki na saban Allah saboda ya je can banda wato wargi da wasanni da shashanci da cutar da wasu babu abin da ya je yayi wani ya je da niyyar yayi cuta wani ya je da niyyar yayi damfara to kaga duk waɗannan su suka bata aikin hajji a yanzu ubangiji subhanahu wata'ala cikin amfanin nukan da yake faɗa cil Ya manafi'a lahum yace wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am su kuma ambaci sunan Allah cikin wasu kwanaki sanannu bisa abin da ya azarta su na dabbobin ni'ima wato alhazai su ambaci sunan Allah subhanahu wata'ala a cikin kwanaki goma din nan na farko na zulhijja bisa ga abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya azarta su na dabbobin ni'ima su ne raƙuma da shanu da ƙananan dabbobi su ambaci sunan Allah lokacin da suke yanka su lokacin da za su yanka su ce bismillahi wallahu akbar kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh kada ku ci abinda aka yanka ba ambaci sunan Allah ba fakulu mimma zukira ismullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin ku ci daga abinda aka ambaci sunan Allah akan sa idan har kun imani da ayoyin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin hadisin rafi ibn khadij yana cewa ma anhara dama wa zukira smullahi alaihi fakulu duk abinda aka sa wuka aka yanka shi jininsa ya zuba aka kuma ambaci sunan Allah a kansa to ku ci wannan abu don haka akwai ambatan sunan Allah yayin da ake yanka dabbobi a cikin wannan aiki akwai yanka lokacin da ake yankan ana ambacin sunan Allah subhanahu wata'ala malamai sun tattauna dangane da waɗannan kwanaki sanannu da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin wannan aya fi ayyamin ma'lumat ibn rajab alhambali a cikin littafin sa lataiful ma'arif yake cewa jumhurin malamai ma'ana yawancin malamai sun tafi akan cewa waɗannan kwanaki guda waɗannan kwanaki sanannu su ne kwanaki goma na farko na zulhijja wannan shine maganar abdullahi dan umar ce ita ce maganar ibn abbas da al-hasan al-basri da Afa ibn abi rabah da mujahid ibn jabr da ikrima maula abdullahi ibn abbas da qatada da kuma ibrahim an-nakhai kuma wannan shine ra'ayin abu abu hanifa da shafi'i da kuma ruwaya mashhuriya daga imamu ahmad cewa ana nufin kwanaki goma na zulhijja wasu kuma daga cikin malamai suka ce a abinda ake nufi su ne ayyamun nahari kwanakin yanka kwanakin yanka nan wasu suka ce kwanakin yankan ana nufin ranar wato goma ga wata da kwanaki biyu bayan ta wato ranar sha ɗaya da sha biyu wasu kuma suka ce a'a da ranar goma ga wata da sha ɗaya da sha biyu da sha uku duk waɗannan su ake nufi da ayyamin ma'alumat wato yau abin yawmun nahari da kuma salasatu ayyam su da ayyamun tashrik wasu suka ce waɗannan su ake nufi da kwanaki sanannu daga cikin malaman da suka tafi akan haka akwai muqatil ibn suleiman da kuma abu ishaq az-zajjaj da al-wahidi da shaukani da kuma al-alamatu shaddidi da wasu malamai ya tabbata daga abdullahi dan umar yana ganin cewa al-ayyamul ma'lumat da al-ayyamul ayyamun ma'dudat da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul baqara wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat kai can suratul baqara Allah ya faɗi wasu kwanaki ya kira wasu da kwanaki kididdigaggu ma'dudat nan kuma ya ce musu ayyamun ma'lumat to ibn umar akwai ruwaya daga wajensa yana ganin cewa ma'aluma da ma'aduda duk kwanaki duka su ne duk wato kwanaki ne waɗanda suka suka haɗu a guri dai su ne kwanaki hudu ayyamun ma'aluma da ma'aduda su ne kwanaki duk al-ma'aduda su ne kwanan abin nan ran goma ga wata da sha ɗaya da sha biyu da sha uku su kuma ayyamun ma'aluma ya ce su ne ranar ranar goma ga wata da kuma sha ɗaya da sha biyu saboda haka yana ganin waɗannan kwanaki da al da al duka kwanaki ne waɗanda suke haɗuwa da juna wanda wannan ita ce maganar imamu malik rahimahullah a nan da aka ce wa yadkuru fi ayyamin ma'lumat ana nufin yankan shi karan kansa domin a lokacin da ake yankan ne ake ambatan sunan Allah kuma ambatan sunan Allah din shine shi ita ce manufar wato ba ba zubar da jinin ba lan lan yana lan lan Allah duhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum to haka abinda kuke gabatarwa na dabbobi da naman da jinin da waye ba shine yake zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wata ta kawar da take cikin zuciyarku ita ce ubangiji subhanahu wata'ala yake ba kula da akanta saboda haka a nan da aka ambaci zikirin sunan Allah subhanahu wataala ambatan sunan Allah domin a nuna maka cewa wannan shine manufar shine manufar yankan da aka saka yi wato dan ka ambaci sunan Allah saboda haka aka yi kinayar yankan aka ambace shi da ambatan sunan Allah wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am wannan gabar gaba daya ana nufin yanka din to amma kuma maimakon a ce yanka sai aka ambata maka manufar da ta sa aka cika yankan shine ambatan sunan Allah subhanahu wata'ala don haka wasu suka ce abinda ake nufi shine ambatan Allah subhanahu wata'ala lokacin yanka wannan abin yankan lokacin yankan shine yana farawa daga ranar ranar goma ga watan zulhijja shine yawmun nahari ranar goma ga watan zulhijja ake ake fara yankan wannan ranar goma ga watan zulhijja shine afdalu ayyamin nahar shine mafi falalar ranar yanka ranar goma kenan ga wata sannan kuma sai sha ɗaya sai sha biyu da suke biyo baya don haka abinda ubangiji subhanahu wata'ala a wannan ayar yake faɗa mana muradin wannan aya shine a kwaɗaitar da mu akan godiyar Allah subhanahu wata'ala bisa ga da Allah ya yi mana Allah subhanahu wata'ala ya ni'imta mu da ni'imominsa daga cikin ni'imominsa akwai ni'imar dabbobin ni'ima wato dabbobin ni'ima dinnan su ne raƙuma da shanu da kuma ƙananan dabbobi wato awakai da tumakai waɗannan su ne bahimatul an'am ubangiji alƙur'ani ayoyi da dama ya ambaci amfanin waɗannan dabbobi ah, na al'an'am bahimatul an'am har ma muna da sura guda ka cokam a cikin alkur'ani sunanta suratul an'am da ciki Allah subhanahu wata'ala ya ambaci a amfanin waɗannan dabbobi hakanan kuma cikin suratul nahal nan ma ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci ya ambaci amfanin dukan da suke cikin waɗannan dabbobi to waɗannan dabbobi ubangiji subhanahu wata'ala ya azurta mu da su domin mu yi wa ni'imominsa godiya mu amfana da su mu amfana da dukkan wani abu ke tare da su sannan mu gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya azurta mu da wannan kuma alhazai suna da wata khususiya ta musamman akwai wani wato hukunci na musamman ko kuma wani abu na musamman da suke banta da shi dangane da waɗannan dabbobi domin akan waɗannan dabbobi a wancan lokacin ake tafiya ake tafiya aikin hajji akan raƙuma ko akan dawakai waɗanda suke kurkusa za su iya hawa raƙuman su kun su hau dawakansu tafi to suna daga cikin bahimatul an'am haka ana hawan su da a yi tafiya mai nisa akan su a je a yi aikin hajji gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajjinsa akan naƙasa wato taguwarsa wanda tana cikin bahimatul an'am da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yadhkur ismallahi fi ayyamin ma'lumat a bakara kuma ya ce wa yadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci sunan Allah a cikin waɗannan kwanaki waɗanda suke sanannu ko kuma waɗannan kwanaki ƙididdigaggu a nan akwai kwaɗaitar da mu akan yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala a cikin waɗannan kwanaki waɗannan kwanaki waɗanda suke ƙididdigaggu ko kuma wasu sanannun kwanaki kiran su ƙididdigaggu ko sanannu don a nuna maka cewa ba su da yawa sauraka isauri i maza maza ka ribaci abin da yake cikin su na falala kakka bari su zo su wuce ba tare da ka amfana da su ba shi yasa aka gaya maka cewa ɗan kwanaki ne kididdigaggu sanannu ba su da yawa za ka ganimar da take ciki ka yi ƙoƙari a ci da kai kan su zo su wuce ba tare da ka amfana ba a wasu daga cikin malamai suna cewa kiran waɗannan sunaye da al-ma'lumat ce al-ma'lumat don kamar a ja hankalinmu ne zuwa ga cewa mu yi kokari mu kiyaye su su zanto sanannu a wajenmu domin ayyukan hajji da ake duka suna kasancewa a cikin waɗannan kwanaki ne daga ranar daga waɗannan kwanaki goma duk a cikinsu ne ake gudanar da saman ranar takwas ga wata ranar tarwiya daga lokacin ne ake fara fita mina har kuma a kai ga kammala aikin hajji a cikin kwanaki a cikin kwana na goma sha uku na shi wannan watan zulhijja ɗin to ana so a nuna maka cewa ya kamata ku kiyaye kwanakin nan ku kiyaye kwanakin nan kada ku bari kwanakin su zo ba tare da kun kiyaye su ba a kula da shigar wata a san cewa watan zulhijja ya kama daga lokacin da watan zulhijja ya kama kaga kwanakin zai zama sanannu domin lissafin su ba za su kubuce ba waɗannan an kira wasu al'ayyamul ma'lumat saboda tun daga farkon wata za a fara lissafin su watan zulhijja daga lokacin za a fara lissafin su amma waɗancan an kira wasu ayyamun ma'adudat saboda su lissafin su yana ginuwa ne akan lissafin al'ayyamin ayyamin ayyamun domin ayyamin su ne waɗannan goma na farko na zulhijja yayin da watan zulhijja ya tsaya to daga lokacin ne lissafin yake farawa su kuma waɗancan al'ayyamun ma'adudat ana nufin ranar sallah da kuma kwanaki biyu ko kwanaki uku bayan ta wato ayyamut tashrik ranar sallah da kuma ayyamun tashrik ko kuma ayyamun tashrik kwana na 11 na 12 na 13 su ake nufi da al-ayyamul ma'dudat to kaga su a sanin su yana ginuwa ne akan sanin waɗannan goma da zara aka san san da watan zulhijja ya kama aka san wannan goman ta farko kaga ranar sallah sananniya ce daga nan kuma sai ayyamun ayyamu tashrik sun ayyamu ma'dudat sai su fara 11 12 13 to kaga su ba a ce al-ma'lumat ba saboda sanin su yana ginuwa ne akan sanin kwanaki goma na farko na zulhijja ayyamu tashrik <clears throat> su ne kamar yadda muka ambata su ne waɗannan kwanaki guda uku bayan bayan sallah wato ranar 11 da 12 da 13 su ne tashrik Allah subhanahu wata'ala ce wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat anan kwadaitarwa ne akan yawaita yawaita ambatan Allah domin shi ambatan Allah ana buƙatar mu zama muna yin sa a koyaushe ba wai sai a waɗannan kwanakin kaɗai ba ba sai a goma farko ta zulhijja ba a kowane lokaci ana buƙatar ka zama mai ambatan Allah to amma a nan ana kwaɗaitar da kai ne akan ka yawaita ambatan Allah idan waɗannan kwanaki sun shigo da Allah subhanahu wata'ala ya ce alama razaqahum min bahimatil an'am bahimatil an'am mun ce sune dabbobin ni'ima sune raƙuma da shanu da kuma a ƙananan dabbobi tumakai awakai da tumakai to wannan yana nuna maka cewa waɗannan su ne ake yin layya da su da waɗannan rukunin dabbobin ne ake yin layya ba a yin layya da wata dabbar da ba a cikin wani rukunin dabbobi take ba komin tsadarta duk tsadarta kasa ya kai layya da ita layyar ba ta yi ba sannan kuma akwai jan hankali zuwa ga mutum ya zanto a cikin layyarsa ko hadayarsa ya yi ikilasi wato ya yi abin dan Allah ya cire dukkan wani san rai daga cikin zuciyarsa da dukkan wani abu na nufin duniya ko nufin yabo ko a gani ya cire daga wannan shi yasa Allah subhanahu wataala ya kirawo wannan yankan da ambatan sunan Allah don a jawo hankalinka zuwa ga ikhlasi cikin aikin da za ka yi shi yasa yana daga cikin abin da ake faɗa bayan bismillah mutumin da zai yanka abin layyarsa ko hadayarsa bayan ya yi bismillah ya ce Allahumma haza minka wa laka Allahumma haza minka ya ubangiji wannan daga gare ka yake wa kuma naka ne dan kai aka yi shi sauraka dan wannan ya kara tabbatarwa da cewa mutum ya yi wannan saboda Allah ne subhanahu wata'ala daga cikin ambatan Allah da aka shar'anta a cikin waɗannan kwanaki musamman daga ayyamu abin nan daga abin nan a yawmun nahar ranar ranar ranar yanka akwai akwai akwai akwai ambatan Allah na shi yankan abinda za a yanka akwai ambatan Allah na sallar idi gama duka wani wanda yake musulmi a ko ina yake a duniya ko yana layya ko ba ko ba zai yi layya ba zai ambaci sunan Allah wato a lokacin sallar idi fita sallar idi da lokacin da ake kabarbarin sallar idin kanta to kaga wannan dai yana karkashin ambatan sunan Allah da lokacin hudu ba kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah alhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah wannan duk yana daga cikin ambatan Allah da ake yawan yi a cikin wannan wannan kwanaki kuma duka ayyukan haji da suke gudana a cikin wannan kwanaki duk suna karkashin ambatan sunan Allah duk sauran abin da mutum zai lokacin da yake dawafi lokacin da yake sa'ayi lokacin da yake mina lokacin da ya tsaya a arfa lokacin da ya zo rabiul jamarat jifa duka abubuwan da yake suna ƙarƙashin ambatan sunan Allah saboda ka gaba ɗaya aikin hajjin da yake gudana a cikin waɗannan kwanaki duk sun shiga cikin ambatan sunan Allah subhanahu wata'ala waɗannan kwanaki guda goma da ubangiji subhanahu wata'ala ya ishara zuwa gare su ko kuma guda goma sha uku a bisa ra'ayin wasu daga cikin malamai cewa waɗannan su ne ayyamin ma'alumat suna da falala kwarai da gaske duk cikin wato kwanakin duniya babu kwanakin da suka kai su daraja babu kwanakin da suka kai su falala duk wani kwana ko yini a kwanakin shekara to babu wannan suka kai wannan daraja kamar yadda a darare babu dararen da suka kai na goma ƙarshe na ramadan daraja wannan dararen da muke ciki na al'ashirar awakhir bin ramadan su suka fi kowane dare da yake kasancewa a cikin kwanakin shekara daraja saboda a cikinsu ne ake samun lailatul qadr lailatul qadr kuma khairu min alf shahr to amma in ana maganar gini ne daga daga hudowar rana ko huduwar alfijir har zuwa faduwar rana daga huduwar alfijir har zuwa faduwar rana to kuma babu wani wani yini da ya kai yinin da yake cikin goma farko ta watan zulhijja sau haka su ne afgalu ayyamin duniya alal islam to ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ishara zuwa ga wannan saboda falalar da take ciki kuma ki jan hankalin musulmi su ribaci wannan falala shi yasa ya tabbata cikin sayyid bukhari hadisin abdullahi dan abbas Allah kara masa yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi babu wani aiki da za a yi na kwarai da zai zanto yana da daraja yana da fifiko kamar wanda za a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja sahabai suka ce ya rasulallah walal jihad ko da jihadi ma ba zai fi waɗannan a aiki a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja ba annabi ya ce da su walal jihad ko da jihadi ma sai ce illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi shay sai mutumin da ya je ya shiga yaki da kansa da dukiyarsa to da ya fita yaƙi da dukiyarsa ya fita yaƙi kuma da kansa shi da kansa ya je ya shiga kuma aka kashe shi a wajen yaƙin bai da komai ba to wannan shi ne watakila za su yi daidai za su yi daidai da wannan don shi ma ba a nuna fifikonsa ba watakila shi ne za su yi daidai da aikin kwarai da mutum zai yi a cikin goman farko na watan zulhijja yana daga cikin ayyuka waɗanda suke na masu falala a cikin waɗannan goman farko na zulhijja akwai aikin umara da wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba shi dama ya tafi aikin hajji zai iya yin umara ko umara ta kirani ko umara ta tamattu'i ko kuma wanda yake zaune a can zai iya yin umara a cikin waɗannan kwanaki sannan ga kabarbari ga hailala ga tahmidi godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya masa kirari hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda yana cikin musnad Imam Ahmad annabi yake cewa ma min ayyamin a'zamu inda Allah wala ahabbu ilayhi min al'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace babu wasu kwanaki da suke da girma a gurin Allah ko suka fi girma a gurin Allah suka fi soyuwa wato ayyuka na kwarai suka fi soyuwa a gurin Allah fiye da aiki a cikin waɗannan kwanaki guda goma ya ce don haka ku yawaita hailala a cikinsu ku yawaita kabbara da hamdala a cikin waɗannan kwanaki guda goma saboda ka yana daga cikin abin da yake aiki mai falalar gaske a cikin kwanaki goma na zulhijja al'ayyamul ma'aluma ɗin da Allah yake faɗa a nan shi ne yawaita kabbar bari da hailala da hamdala da zara aka ce watan zulhijja ya kama to yi ƙoƙari ka ribaci wannan kwanakin wajen yawaita waɗannan ayyuka dukkan wani aikin alkhairi dukkan wani aiki na ƙwarai Allah subhanahu wata'ala yana son shi matuƙa da gaske kusan babu ma wani aiki da zaka babu wani lokaci da zaka yi wani aiki Allah subhanahu wata'ala ya baka gwaggwaban lada a cikinsa kamar waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja mutane da yawa sukan sukan kasa tuno wannan an fi tuno kwanakin ramadan amma ba a tuno kwanakin zulhijja wajen ayyuka na ƙwarai. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ayyuka da kwarai ya faɗa bai keɓance wani aiki daban ban da wani ba al'amalu salihu yace al'amalu salihu duk wani abu da shari'a take so yake da lada to aikata shi a cikin kwanakin farko na zulhijja yana da matukar lada kwarai da gaske kuma Allah yana bada lada a kansa fiye da kowane lokaci hatta kwanakin yinin kwanakin ramadan ladar da ake samu a cikin aikin da ake yin sa a cikin goma farko na zulhijja ya fi aikin da za ka yi a cikin kwanakin ramadan ayyamu ramadan saboda haka nassin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al babu wasu kwanaki babu su da aikin kwarai yafi soyuwa a gurin Allah kamar goma farko na Zulhijja saboda haka da sadaka da da da kyautatawa da zumunta da komai da kiyamun laili da azumi da komai da yawanci wasu mutane hankalinsu ya tafi ya fi tafiya akan azumi kai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam nassantawa ya ce azumi a cikinsu sai sa in aka ce goma farko da zulhijja ta kama to yawancin tambayoyin da ake yi mana malam zan iya azumtar daga farko har karshe azumi kawai yake tambaye ka tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai nassi akan azumi kadai ba azumi ɗaya ne daga cikin ayyuka na kwarai amma ka sani in ana maganar ayyuka na ƙwarai sallah ma ai tafi tana gaba da azumi tana gaba da azumi baya tambayar ka ƙiyamun laili sai dai tambaye ka azumi to duka aikin alkhairi ne kana iya yin shi to amma kada a fahimci aikin alkhairin ya taɓa ta akan azumi sadaka tana ciki karatun alkur'ani yana ciki ƙiyamun laili yana ciki in ana ma magana kaga sallah ma tana gaba da azumi a falala ƙiyamun laili yana ciki sada zumunci yana ciki dukkan wani abin da zaka kawo shi sunan shi aikin alkhairi yana ciki kuma abin ya zanto abu a dunkule a haka a ce aikin alheri ya fi akan ayi a kan wani nau'in aiki yanzu an da ce aka yi azumi to kaga wasu an riga an rufe su shi kenan su ba za su iya samun yi ba tunda wani baya iya azumi wani yana cikin rashin lafiya ne wani yana da olsa wani tsufa azumin yana jigata shi to inda ta aka yi azumi a cikinsu to da shi kenan an rufe kofa da yawa wasu ba su samu shiga ba amma da aka ce aiki na kwarai to kowa sai ya ga aikin da ya fi dacewa da irinsa sai ya yi akwai wanda shi ya ma fitar da dukiyarsa ya sadaka ya fi a kan ya je ta azumin saboda azumin wannan shi karan kansa kawai ya amfana amma in ya yi sadaka ya amfana kuma wasu ma sun amfana zai kuma samu addu'ar musulmi duk wanda ka shi sadaka a cikin wannan kwanakin ya buɗi baki ya maka addu'a babu shakka baka san irin tasirin da za ta yi a rayuwarka ba saboda haka a daina takaita abin akan azumi ba mu ce azumi baya ciki ba azumi ma yana ciki amma kada a takaita abin akan azumi in aka ce goman farko na zulhijja ya kama to ka ɗauka dukkan wani aikin alkhairi a yansa a cikin wannan goman farko ya fi ka yi shi ma a cikin ramadan ya fi ka yi shi a cikin ramadan ramadan inda aka ba da kwanakin lokutan da aka ba su fifiko kan kowane wani lokaci shine dararen goman karshe dararen goman karshe daga faduwar rana irin wannan lokacin har zuwa tuduwa alfijir wannan su ne ba za a taba samun wani dare da ya kai su daraja ba amma ne tuduwa alfijir zuwa faduwar rana to waɗannan goman farko na zulhijja su suka fi daraja su suka fi abin nan da yawa mutane sukan saisaita zakka su fitar da ita a ramadan yana da kyau sun ya saisaita ya jawo zakkarsa baya don baya da kyau baya ya ya ya abin nan ya ya jinkirta zakkarsa idan zakkan mutum tana kamawa a sha'aban ba halatta ya ce zai jinkirta ta sai ramadan saboda lokacin ta yayi haƙƙin masu haƙƙi ya riga ya tabbata akan ta amma idan ya zanto zakkarsa a zulhijja ne ko zakkarsa a shawwal ne sai ya jawo ta ramadan to wannan ya kyautata wa waɗanda zai ba wa zakka sannan kuma sa ba da ita a cikin ramadan din yana taimakawa wajen taimakawa masu azumi su samu abin da za su yi buɗe baki samu abin da za su yi sahur shi ma abin ne mai kyau amma a sani hatta su waɗannan ayyamin ma'aluman da Allah ya faɗa su ma akwai lada a cikinsu saboda kada a bari su zo su wuce yana daga cikin mafiya wato darajar ayyuka da suke cikin ayyamin ma'alumat shine ranar arfa ranar arfa da tsayuwar arfa da abinda mahajjata suke yi a filin arfa <coughs> da kuma azumin rana arfa azumin siyamu yau arafa ya zo a cikin sayo muslim hadisin abu katada ya aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da azumin arfa sai yake cewa siyamu yau arafa ahtasibu ala Allah yukaffiru as-sanata allati qablahu wa as-sanata allati ba'dahu an tambaye shi game da azumin arfa yake cewa azumin arfa wato tsammani na ga Allah subhanahu wataala zai kankare masa laifin shekarar da ta gabata da shekarar da za ta zo gaba wato shekara biyu zai kankare masa laifukansa na shekara biyu a filin arfa fili ne da rahamar ubangiji su wata wata'ala suke sauka mai dukkan waɗannan da suke wannan fili a lokacin ubangiji su subhanahu wata'ala yakan yi wa mala'ikunsa alfahari da bayansa da suke wannan fili ya ce ga bayina ga sunan sun zo sun yi kura sun yi fitu-fitu babu abin da suke nema sai gafara ta to shaida na gafarta musu hadisi ya tabbata cikin muwadda na imam malik mursal ne na talha ibn ubaidillah ibn quraish yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mara ra'a ash-shaytanu yawman huwa fihi asghar wala adhar wala ah, ahqar wala aghyadu minhu fi yawm arafa babu rana da shedan yake ganin a kasance a wulakance a tumasance irin ranar arfa wannan ranar yafi ganin wulakanci yafi ganin kaskanci wa ma ka illa lima ra'a min tanazzulir rahma ba abinda kuma yake kara masa bakin ciki da damuwa sai irin ganin yadda rahamar ubangiji take ta kurarowa take saukowa wa tajawuzillahi ala dhunubil izam da yadda Allah yake yafi manya-manyan laifuffuka ga bayinsa illa ma ra'a min yawma bai taba ganin kuma tashin hankali ba irin wanda ya gani ranar badar banda na ranar badar to ba kuma wata ranar da hankalinsa yake tashi ya ga kaskanci na ƙarshe sai ranar arfa ranar badar kama wannan ya ga wulaƙanci ya ga tashin hankali domin aka ce wa mara a yau badar ranar badar mai ya gani sai ya ga jibrilu yana jan zugar mala'iku Hankali hankalin ɗan dole ya tashi a cikin wannan rana a cikinta ne ake da yawon nahar shi ne yawon hajji al'akbar aka kira shi babban wato yini na hajji wato shi ne a cikinsa ne ake yin ayyuka da yawa na aikin hajji a cikinsa ne ake yin jifa a cikinsa ne ake yin aski a cikinsa ne ake yin yanka a cikinsa ne ake tsawaful ifada sauraka da yawa daga cikin wajiban aikin hajji da rukunin ifada ana gabatar ana yin sani a cikin wannan kwana na goma ga zulhijja shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira shi yawmul hajji al-akbar shine mafi girman kwanakin hajji a cikinsa ake waɗannan ayyuka yau a cikinsa kuma ake aski wanda duk yana cikin wajiban aikin hajji saboda haka in muka ce an aka ce ayyamun ma'lumat da ayyamun ma'dudat za su iya zama duka waɗannan kwanakin daga farko har zuwa wato har zuwa ƙarshen ayyamin wato kwana na goma sha uku bayan bayan sallah sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fa hawa at'imul ba'is alfaqir ku ci daga wannan abin dabbobi da kuka yanka kuma ku ciyar da al-ba'is wato galabaitaccen talaka wanda yake cikin wahala ku ciyar da shi da wannan gaba ita ce insha Allah gobe za mu tattauna akan ta da ake nufi da ciyar da talaka kuma abinda ka yanka zaka cinye duka ne ko ka raba duka ne ko ka raba biyu ko raba uku ka yi gobe insha Allah za mu yi magana akan wannan gaba da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh